sai ku ga gari ya waye ku daga kayan mahaukaciya sai ku ga leshi mai tsada wani ya je sai yaudare ta wa ya kawo mata leshi ne yana yana dan shafa ta sai biya bukatar shi sai tashi ya gudu jama'a ba gantakar da bamu ji ba ba gantakar da bamu gani da idan mu ba idan nan nawa jama'a na ga mutum tinki a filin idi na zaria tinki tsirara ya yanke kan jariri yana zuba jini a jikin shi na yo dare na dawo na rasa ina zan shigo zariya sai na keto nan masallaci kafin ki to kofar doka na keto zan shigo ta nuhu ba malli polytechnic bakin kato ya raba hanya biyu ya rike kafafuwan jarirai haka yana wasu kalmomi yana zuba jinin haka a jikin shi na ni na hangi abu da daddare na kasa gane menene in matso in yi full light in yi full light sai na kauce na wuce yo irin wannan hali ka san ƙarfin da ke gefe kai ma a cire kanka ba sai ka kewaye ba ka zagaye ina fata an gane A ai ha annabawa suna tsoro irin wannan tsoro ai gaskiya ne irin wannan ha annabawa na yi balle mu da muke kwaikwayon su <laughs> ina fata an gane Allah ya kiyaye to kun ji don haka lallai ne a san me za a rinka sawa a kafofinmu na yada bayanai sannan an so a yi amfani da midiya don a lalata mana hausa jama'a aka zo ana sa wasu shaidanun samari da 'yan mata suna yin wani irin turanci da wata irin zaurancen hausa suna gurbata hausa amfani dai da kafofin yada bayanai jama'a wajen barna babu irin abin da ba a yi kowa ya san san da kebul yake da ƙarfi a ƙasar nan sanda ake sanya wata tasha ta jamus sai sha ɗayan dare ya yi sai kuga ana sa mata tsirara suna buɗe farjinsu jiya jiya mata suka rubuto min wata tambaya wadda hankali na ya tashi ina wa'azi a Zariya. wata ce ta ce mijinta ne in yana saduwa da ita sai rinka yin wasu munanan kalmomi na batsa kuma yana cewa wai ta rinka bashi ansa saboda ya rinka jin daɗi sai na ce sharri ne na movies da suke gani fim ne kafurai in suna zina akwai kalmomi da suke faɗi don su ƙara tayarwa da mace hankali irin waɗannan kalmomin ne wai yake faɗa wa matar shi ta aure wai ta rinka bashi ansa don shi ma ya rinka jin daɗi a ina aka kwaikwayo wannan from the mass media daga internet daga talbijin yau ku dubi yadda internet ya zama intanet yau ya zama hanyar da ake koya wa yara sata a amerika ne yaro ɗan ƙarami hatsabibi bai wuce shekara takwas zuwa tara ba ya je tun yana ɗan mutsili uban shi ya koya mai kwamfuta ya koya mai intanet kuma uban ya kwanta ya mutu ya zama ba tarbiya yaron nan ya je ta cikin intanet ya fasa wani banki a intanet ya je kwaso kuɗi virtual money on the internet ya kwaso kuɗi sai bude wani account sai ya zuba kuɗin sai ya ɗauki adireshi da sunan mai account din sai ya tafi har gida ya je ya samu mutumin ya ce sai gaisa ya ce to na fa zuba wasu kuɗi a cikin account ɗinka she nake so mu je ka je kai sani in ka cire waɗannan kuɗi ka ɗau rabi in ɗau rabi shi kuma wannan ya ji banza ta faɗi shashasha na buki sau da haka ya ce mu je suka tafi da suka cika za a fitar da waɗannan kuɗi sai banki suka yi tunanin da yaushe aka saka irin waɗannan maƙudan kuɗi kuma a wane branch kuma wane ne ya saka wannan ya sa aka sa 'yan sandan banki suka tsare wannan mutumi to da feji al'amari ya yi al'amari sai bayyana gaskiya CNN ta ruwaito mana wannan jama'a aka zo aka sa a tashar CNN ga yaron ɗan ƙarami an aje shi akan kujera an kai shi police station to bai isa ai mai hukunci ba uwar shi kuma tazo tana ban hakuri tana cewa i am sorry please forgive me ku yafe ni uban shi ne ya koya mishi kwamfutar nan tun yana ɗan ƙarami gashi ya girma ya zama hatsabibi uban kuma ya mutu ya banni da jangon ku yi min aikin gafara shi kuma shedani an runa shi a tebur kawai yana ta tsalle ma ba abin da ya shafe shi ya zama ɗan kuka mai jawo uwa jifa ku yi a hankali lallai ne muna son ‘ya'yanmu su iya kwamfuta lallai ne muna son tun suna ‘yan ƙanana amma ya kamata ya zama ana da tsari jama'a misali yanzu gwamnatin saudi arabia tana da wani ainihin firewall wato wata irin katanga a cikin kwamfuta wadda ko ka so ka shiga wasu wurare ba za ka iya shiga ba sun sa wannan firewall madinatul malik abdulaziz idan ka zo za ka shiga wani wuri wanda gwamnati ba ta yadda ba sai ka ji kwamfuta ta buga ƙararrawa ta ce galan to in kai haka so ɗaya so biyu yanzu nan sai 'yan sanda su duro intanet cafe ɗin sai a ce mai intanet cafe ana binciken wurin nan sai a gano wane ne me kake so ka binciko yanzu nan sai a ci kwalaka a yi gaba da kai wannan abu ne mai sauƙi kamar yadda in kai gida za ka iya sa ƙofa haka mu ma Najeriya mun so za mu iya sawa jihar Kaduna mun so za mu iya sawa duk wanda zai shiga intanet akan abin da zai lalata tarbiyya ko addini ko ya mai da mutane barayi yanzu kana buɗe email ɗinka sai ga an bugo maka ana cewa congratulations wai ana taya ka munna wai sai a ce an ɗauki email address ɗinka ne an je an yi wata caca da shi don haka ka ci dala miliyan uku sai ya ce to abin da ake bukata ga wani account za a sa za a baka na banki ka je ka saka naira dubu ɗari biyar za a yi amfani da wannan naira dubu ɗari biyar ɗin sai ainihin a je a yi maka aikin fitan maka da waɗannan kuɗi sai a sake ce maka once again congratulations ko yau da zuwa da na duba email ɗina sai da na ga irin haka congratulations wai na ci wasu kuɗi a ingila ko a gidan wa na tafi ingila na je ne cacar ne sai na buga musu waya na ce to abin da za ku yi daga cikin kuɗin nan da na ci to a ɗiba a yi min wannan hidima a aiko min da ragowa <laughs> ko kuwa yau ka ci miliyan biyar in dai da gaske ne an ce kuma ana neman naira dubu ɗari uku ba sai a ɗiba daga ciki ba a aiko maka da miliyan ɗari hudu da saba'in a eh, miliyan ɗari hudu da dubu ɗari bakwai duk wannan damfara ce da sata suke koya mutane gashi nan su ne muku akan kati na, layin MTN da Glo da sauransu sai a bugo miki a ce miki ana taya ki murna hajiya layin nan naki ya ci naira dubu ɗari bakwai amma ki sai kati na dubu uku ki aika ba haka ake yi ba shi ne aka samu wani ya je ta aika da katin sai da ya aika da katin kawai sai ya buga waya sai ya ji a rufe ne ya tawo jakan magori yake faɗi sai na ji shi na ce dama sun samu irin wanda suke so yawwa in dai kana da son banza to insha Allah sai banza ta ci ka kuwa Allah ya kyauta almar'a suka ce za su yi amfani da mace kuma a saurara kun ji hikimar da ta sa na ce wannan wa'azin ya kamata a yi muku shi suka ce za su yi amfani da mace wajen lalata addini yanzu dan Allah da indiya ake kallo ana lalacewa haka ne ko ba haka ba to yanzu ƴaƴanku ne hausawa da fulani da ibra da inyamurai da sauransu su suke drama su suke bayyana tsiraici su suke lalata ku haka ne ko ba haka ba yanzu wata matar da za ta zo ta yi wa mijinta kirki a drama ta kalla in ta kalla sai ta ce to haka ake wa maza to na ga darasi wallahi sun batar da ke amfani da mace wajen lalata al'umma ba za ku yi mamaki ba shi Allah yana amfani da mace wajen gyara al'umma ne ku duba annabi sallallahu alaihi wasallama wace ce ta haife shi mace da ta zo rasuwa don ku gane irin kima da daraja da mace take da shi wajen gyaruwar ɗa namiji amina ma mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta zo rasuwa kun san ya tai sai ta juyo ta dube shi sai ta ce ya Muhammad kun rajulan ta ce Muhammad kai kokari ka zama namiji a to dama shi mace ne amma menene kake nufi ya zama jarumi ashe mata su suke mayar da mutum ya zama jarumi suna da kalmomi masu ƙarfi na tarbiyya akan a samu wane ya zama wane na'am a ƙarƙashin haka na ce na yadda da argument ɗin da ake cewa beside every successful man there is a woman duk inda aka samu wani namiji ya kai ya komo to akwai wata mace da ta ɗaure mishi gindi akwai wata mace da ta tsaya mai wala na yadda da wannan ɗari bisa ɗari me yasa annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya fi kowa duniya da lahira amma wace ce ta haife shi mace duk wani namiji da kuka ji ya kai ya komo a duniya in kuka cira annabi adam wace ce ta haife shi mace a ina ne kuka ji cewa namiji ya haifi mace shi kadai amma an samu mace ta haifi namiji ita kadai haka ne ko ba haka ba ba wani namiji da aka taba cewa ga namiji ya haifi wata mace shi kadai kai ya haifi dan uwan shi namiji ma mana Allah zai iya yin haka amma ba ai ba ashe akwai wata hikima ta danka ɗa namiji a cikin mahaifar mace wannan kenan to abin da nake so a gane anan sadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso dab da zai zama manzo da shekara nawa da shekara goma sha biyar sai Allah ya sake danƙa shi a hannun wata mace wannan matar sunanta khadija wannan matar ita ta ci gaba da tarbiyyar shi game da tunanin shi game da da'awar shi game da rayuwar shi khadija ce ke wa annabi tattalin guzurin abinci da dukiya da zai tafiya je ibada tun bai zama abin da ya zama ba sanda ya je zama abin da ya zama da ya je gano wata halitta ta firgita shi ya dawo yana firgici ya ce ya ga aljani khadija cewa ta ka kwantar da hankalinka ba aljani ba ne ya ce aljani ne ta ce ba aljani ba ne da ya ja ta ja sai ta ce zo mu je in kai ka wurin na ina da kawu baffa na malami ne ta je ta kai shi wurin warakatu bin naufal mace ta yi hidima a nan ko ba te ba ta yi mace gyara ta yi anan ko barna ta yi gyara annabi ya zo a ruɗe ta kwantar da hankalin shi ko bata kwantar ba ta kwantar ashe mace a wurin Allah kayan aiki ce na gyaran al'umma duk wanda ya ce babu mace to babu rayuwa ku je ku binciki aljanna sadda annabi adam aka halicce shi komai akwai a aljanna gaba ɗaya amma babu babu mace sai kasa zama lafiya ya kwanta ya tashi yayi bacci Allah ya san me ya dame shi da ya kwanta bacci sai aka zari kashi ɗaya na hannun hagu na kirjin shi sai aka kera hawa'u da aka kera hawa'u da ya tashi bacci a firgice sai ga wata halitta irin shi ce amma kuma an cancanza mata wasu wurare sai kawai sai ji hankalin shi ya kwanta Allahu akbar ashe in ba mace namiji a rikice ike haka ike wallahi yau da duk mata za su yaji Allah ya kiyaye kada Allah ya kama na wannan rana <laughs> to da Allah gobe ba wanda zai je idi gaba ɗaya waye zai je idi biko za a tafi a ce liman a ɗaga sallan nan sai an yi biko duk rikicewa za mu yi duk namijin da ya ce ba zai rikice ba ƙarya yake yi duk matan duniya su yi yaji to da ba ku ga nan ta tsaye da rahoto gaba ɗaya an koma gidan biko za a ɗauko rahoto wanda ya ji ya tsuguna a zaure wanda ya ji ya ce wallahi babu ba abin da ne mata sai da muka yi sallama ma don haka dai a daidaita a dawo a yaji kuma da sallah duk kalmomi na ladabi za ka ga kamar malamin zaure zai gyara ya yi ashe mata suna da muhimmanci ashe wulakantacce ne ke wulakanta mace a ƙarƙashin wannan da khadija ta kai annabi wurin warakatu aka dawo bayan kwana biyu sai ga mala'ika jibril a ɗakin annabi kuma a tsakanin sama da ƙasa sai manzo Allah ya razana yace kin gan shi gashi tace menene sai yace wannan halitta na ce miki aljani ne sai tace ka kwantar da hankalinka zo nan ka gani zo nan sai ta zauna sai ta zaunar da shi akan cinyarta sai ta to rinka kallon shi kana ganin shi sai ce eh sai ta rinka tura kallabinta baya kana ganin shi sai ya ce na ga yana ja baya tana tura kallabi kai na buɗewa kana ganin shi ta ce ice na ga yana ja baya tana bude kan sai ya ce na ya bata sai ta ce ba aljani ba ne mala'ika ne yanzu wannan rikicin kuna ji akwai farfesa a duniya da zai fatawa irin wannan ba mace ba mata su ne suke da techniques su ne suke da ilimi da iyawa wanda yanzu za ta iya rikita mutum yanzu za ta iya kwantarwa da mutum hankali mace ce kawai take da wannan digirin a duniya ba wani akwai profesan da duk abin da zai maka sai ka dake amma mataka yanzu ta so ta rikita ka yadda ake jajibarin nan kana shiga gida sai ga tana hawaye ta ce lafiya lafiya ka ce lafiya ta yi shiru lafiya wallahi ko liman ka baro a kofar gida ka manta da shi saboda gida ya hargitse madam tana hawaye ta kai ka kama awa ɗaya sannan sai ta ce lafiya ba komai sai kuma ta share sai ta keme me ta ce ba komai wallahi karya ne ba za ka zauna lafiya ba haka ne ko ba haka ba to ashe mata su ne mu duk barazana ce muke muku kawai a rike carbi ana wani juyawa ana wani abin nan duk barazana ce yau in kun ga dama za ku rikita kasar amma kada ku yi dan Allah dan kada a ce kuma albani ya zo wa'azi duk Allah <laughs> yawwa ku gyara ku gyara ku gyara so muke a gyara kada ku rikita mu don ba haka ba mu ma ba za mu yi wa'azin ba ai to kun ji matsayin mace a mu kuma kun ji matsayin mace a wurin Allah amma turawa ku saurara turawa sai suka ce mace da yar bebi duk ɗaya ne suka ce da mace da katun duk ne suka ce mace da ita da signboard duk ɗaya ne abin talla mace da ita da farantin da ake kasa mangwara suka ce duk ɗaya ce me yasa suka ce mace a mai da ita ba bakin komi ba a rinka yin talla da ita don haka in za a yi tallan sabulu da mace ake in za a yi tallan omo da mace ake in za a yi tallan sukari da mace ake yi idan za a yi tallan gsm ko kati da mace ake in ka buga wayar GSM in ta ki magana mace ce za ta baka ansa sai aka ce a mai da su ba a bakin komi ba kawai sannan an gama amfani da su a jefar da su a jefar da su mu musulunci cewa waye aljanna tana ƙarƙashin ƙafar uwa uwa ko wace iri ce mace ce babu uwa namiji ma'ana duk wanda yake son ya samu aljanna yayi ne ya bi uwa a cikin hadisi aka zo aka cewa annabi waye dace in wa biyayya manzo Allah yace uwa sannan waye ce uwa sannan waye ce uwa sannan wa sai yace to sai uba sai kuma waye ce sai wanda ke biye da shi ma'ana yanzu idan daraja ce darajar da uwa take da ita kashi uku ce a bisa darajar da uba yake da ita kwaya daya amma kun ga sai aka wulakanta mata yanzu ku dubi ƴaƴanmu da aka mai da su ƴan drama a Kano kun san cewa duk wadda ta drama ta gama nan da shekara ashirin ba za a aure ta ba dan drama zai dai aure ƴar drama sai dai aure ta auren yaudara bayan sati biyu sai ku gani an buga a cikin magazin din su cewa wani kaza ya saki wance ba haka ake ba sannan mai mutunci zai je ya ganta zai kwanta yana kallon drama yana jin daɗi fa amma aka ce kaga yarinyar nan yar drama eh yanzu tana neman miji wadda take birge kaɗin nan wadda ta iya magana ta iya style sai ce a ina wannan ai gobara ce ba zai kawo ta gidan shi ba to amma ku kuke kashe kuɗin ku sai sidin da yake za a je a basu yau yan drama nan gaba ɗaya da aka kafa doka a Kano sun dawo Kaduna yanzu sanarwa ake duk gidan rediyo yan drama suna nan yau za su yi wani abu tsakanin yau da gobe da jibi sallah ku je ku ga me za su yi wato nan kaduna kowane shege ya taho duk wanda aka tsine mai a garin su ya taho nan eh haka ne gwamnan kano ya tsine musu albarka malami ne shekarau sarkin kano ya tsine musu albarka shine sai suka taho nan wato mu dai nan shi shikenan duk wani tsinan ne ma izo ya zo ya goga mana tsinuwar da sarkin kano ya mishi da gwamnan kano eh yanzu kowace kwana kika je sababbin anguwanni sai kiga an kafa kamera ana drama ana daukan ku ana daukan gidajen ku Allah ya kiyaye dan haka abin da muke fata lalle ne gwamnatin jihar Kaduna ta tashi ta kori waɗannan da sarki ya tsinewa gwamna ya la'ance su suka gudo cikin mu dan kar zo su shafa mana la'anta kada fushin Allah ya sauka kwaran kwatsa ta fado mana imana Allah cewa ai wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar waɗanda suka yi zalunci kar ku matse su kar ku zauna da su sai wuta ta shafe ku Allah ya kiyaye to duk amfani da mata ya kai yau jama'a a nan garin Kaduna aka saka a tashar talbijin da rediyo aka buga a jaridu ga mace ta auri mace haka ne ko ba haka ba kuma har wai suna jayayya ne ma wai ita matar tana zuwa tana kwartanci bayan ita mijin ta biya sadaki don haka ta kawo ƙara 'yan jarida su san wannan fa gwamnati ta sani ita ta auri mace kuma macen tana cin amanarta kuma haka wannan maganar ta zo ta wuce ba mu ji an kama su an yi musu wani hukunci ba a garin Kano aka samu mace ta auri ‘yan mata aka yi biki aka yi fati aka, hole mace ta auri mace musulma kuma duk wannan ana yaudaran mata ne Allah madaukakin sarki kiyaye daga cikin yaudara mafi girma da ake wa mata shine kwadaitar da su akan su bayyana tsiraici na'am idan siket ne aka yi dogo sai a tsaga shi tun daga doron duwawunta har ƙasa amma kuma an yi shi mai tsawo mai faɗi amma ta baya kana kallon bayanta gaba ɗaya idan riga ce doguwa in aka zo daidai kwankwasanta sai a ɗame in aka zo daidai nononta sai a ɗame ta fito da tsiraicinta subhanallah an wulaƙanta an wulaƙanta mace sannan jama'a yau wai duk wanda zai dauki sakatari a office din sai ya ce wai ya dauki mace ya samu kyakkyawa wadda ta iya murmushi smilish wadda za ta yi murmushi ta ja hankalin maza idan ya dauke ta sai rinka bata dubu biyar ko dubu bakwai a wata yana ɗiban kuɗi yana dankarawa in yi kuɗi sai kore ta ya gama da ita a naira nawa a naira dubu bakwai a wata ta je tun sallah asuba za ta yi wanka ta zauna a gaban madubi ta shafa nan ta kankara nan ta goge nan ta tada nan saboda ta zo ta nuna jikinta a biya ta naira dubu bakwai shi kuma ya samu miliyoyin kuɗi wai da mata ake haka yau ba za ka taɓa ganin signboard a ce ana neman sales guy sai dai a ce ana neman sales girl ana neman yarinyar da za ta zauna mana a shago za a yi amfani da ƙuruciyarta da kyanta da surar jikinta a samu kuɗi sai a gwartake ta mata ku yi a hankali Allah ya kyauta na'am a yau ko hotel ne za a ajiye reception sai a ce a samu mace a ajiye a yau duk hotel ɗin da ya bakin jini ba a cika samun customers ba sai a je a ɗibo tsala-tsalan 'yan mata sai a rinka kwantar da su a ɗakin sai a je ana kamfen cewa hotel kaza akwai 'yan mata tsala-tsala sai a ce kyauta ne su 'yan matan in ka biya kudin daki za ka samu tsaliliyar budurwa a kwanci a kan gado nawa za a ɗauka a bata za a ɗau naira dubu uku ne a bata kudin kwanan ɗakin ɗaya sai a sadaukar a bata a yi amfani da ita saboda gobe a ci gaba da gayyato mutane yadda gobe in ka zo sai a ce to dama wancan na kiran kasuwa ne aka yi maka kudin ɗakin dubu uku ne ita kuma ka je ku daidaita da ita ba dai ka ɗanɗana jiya ba ka ji kuma kana zuwa sai ka ga wata an ɓatar da kai an lalata ka da mace ake amfani yau an mai da mace a bar a amfani da ita a samu kuɗi ku duba duk wani talla da ake hoton 'yan mata ake sawa duk tallan da za a sai a zuba hoton 'yan mata an wulaƙanta mana iyaye an wulakanta mana 'yan mata an wulakanta mana 'ya'ya da kanne da yayye to ba abin da zamu ce sai Allah ya isa amma kafin Allah ya isa dole ne mu kuma mu san haka a yau yarinya idan za ta tafi tana lecture tana ɗaliba a jami'a ko polytechnic ko FCE ko any of the tertiary institutions idan ta sa hijabi ko niƙabi sai ta zama abar kyarewa so ake ta fito da nonanta ta fito da jikinta tana zuwa sai ta rinka nuna wa samari nonanta suna kisin wai shine gaisuwar da ake da idona na ga haka a cikin jami'o'i yarinya budurwa da safe sai ta sheko ado ta tsaye da nonanta tsaf tana zuwa wai sai ta rinka nuna wa samari suna kisin da baki wai shine good morning kenan shi saurayin da ya mata hakan aka ce za a baka ita sadaka sai ce ha wannan yar iska ce wannan a to aka ma dan iska ne kun daidai kenan alkhabisatu lil khabisina wal khabisatu lil khabisina wat tayyibina lit tayyibat dan iska sai yar iska kai dan iska ita yar iska kun dace ai sai ku je ko ku zauna ku ci gaba da iskancin ko kuma ku haɗu ku tuba gaba ɗaya amma dai baka fita daraja ba wallahi akwai yaron da sai da ya gama yaudara yarinya kakab a university ya bata mata rayuwa ita ta rudu ta je ta sadaukar da kanta a jami'a gare shi tsawon zaman su an kusa graduating sai ta je ta gaya ubanta ta je ta gaya ubanta ita fa ga wanda take so za su yi aure kaza kaza ce yayi daidai a turo shi yarinya ta je ta same shi kawai kalmar da ya ce ah, aure eh ke kina jin yanzu aure ki kalmar da ya gaya mata kenan a ah, ba za ka aure ni ba a ah, haba ke ma kin san zan je in samu wata 'yan sakandare ne dai haka wata kanta bai waye ba amma ke yanzu ni digiri ke digiri ai ah no no no no no you know we are not compatible ai ba mu dace da juna ba amma ya dace ya yi shekara hudu yana zina da ita ba sadaki ba ɗaurin aure shekara hudu amma ya zauna aure da ita a shi ta je ta gaya uban uban ya ce a to tun da kin ga wanda kike so shi uban bai san dawon garin ba kinga wanda kike so ya ce ba zai zo ba sai ki kawo wani ba damar ta ce ta ba da kanta ya zina da ita shekara hudu haka ne ba dama duk wannan mata ake wa kuma duk wannan bature ne ya shirya haka baturen yamma Allah ya kiyaye to sannan sai kungiyoyi na kabilanci waɗanda su ma aka kawo mana su ba dan komi ba dan a lalata mana rayuwa a raba mu da addinin musulunci nayi bayanai dangane da waɗannan Allah madaukakin sarki kiyaye dangane da kungiyoyi na taimakawa kafirai suna amfani da wannan jama'a Da haka dole ne mu rinka zuwa mu ma muna taimakawa ƴan uwanmu musulmi da ke ƙauyuka da wa'azi da fahimtar da su da koya musu addini da gina musu masallatai da makarantun islamiya da kai musu takin zamani da gina musu rijiyoyi da kuma a samu karabka ta masu da'awa a ce ƙungiyar women in da'awa za ta tafi ƙauye kaza za ta yi wa'azi sai a samu mata likitoci a samu mata masu nurses a samu mata masu kaza masu kaza a je a taimaka a ce kungiyar jama'atu kaza za ta je ƙauye kaza sai a je a samo malaman gona waɗanda za su je su taimaka musu saboda ire-iren waɗannan abubuwan ake bi ake nuna wa mutanenmu a kyautata musu sai a raba su da addini Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan mu yi ƙoƙari lallai ne duk yadda za mu yi mu cire ƙiyayya da gaba wadda aka haifar a tsakanin musulmi a yau baka san dalili ba sai ga mutum baya son ka kuma musulmi ne kai ma baka san dalili ba sai ka ga baka kauna shi yanzu kina zaune wadda take kusa da ke sai ki ga haka siddan kin kijininta kuma ma baki santa ba baki san sunanta ba shedan ne mu yi kokari mu kawar da wannan mu yi kokari mu kaunaci junanmu kuma na daga cikin hanyar kauna manzo Allah hadu tahadu tahabbu ku rinka alheri ku rinka kyauta soyayya za ta zo Allah ya taimaka sannan rauni da aka samu musulmi a ciki ya sa ana batar da yawa daga cikin su game da raunin aƙida, raunin ilimi raunin abin hannu raunin abinci da makamantan haka na yi magana akan wannan sannan sai matsala dangane da aulama wadda ita ce abin da yau take faruwa idan yau kika ɗauki talbijin kika ga wata 'yar iska wadda ta bayyana tsiraicinta sai ki ce Allah ya kiyaye turawa sun lalace sai ki ta ganin cewa turawa ne suka lalace kina fitowa gida da hijabinki da niƙabi da littafi za ki tafi karatu sai ki ga wata yarenki ki ce kabila ki ce irin ki ce ita kuma ta sawo wannan wando ta sawo wannan t-shirt ta sawo wannan matsatsan siket ita ma tana kwaikwayon waɗancan wato manufar turawa yau duk duniya mu koma muna cin abinci irin nasu duk duniya mu koma muna sa tufafi irin nasu duk duniya ado ya zama irin nasu za a yi magana irin tasu biki irin nasu ɗaurin aure irin nasu ina jin tsoron abin da ya fara samun wasu musulmi ma da yawa yau wasu musulmi sun fara sawa ƴaƴansu sunayen arna idan kai magana wai sai ce a ai duk ɗaya ne da kaza misali ya sunan ɗanka sai ce sunan shi mike sunan shi michael in ka ce mike michael a eh, kaif michael sai ce a ah, to ba shi ne mika'ilu ba dai ai da ɗaya ne kawai it's all the same in ka ce mishi a'a sai ce a'a ni fa ba ruwana da zafin addini Michael da Mika'ilu duk ɗaya ne kun ga wannan fajirci ne wannan fajirci ne ya sunan yarka sai ce grace grace ta ce a ah, ya grace sai ce a ah, to alheri kenan alheri ai alheri ne ba ba suna ne na kafirai ba turanci ne kawai yare ne amma suwa yake sa grace suwa yake sa victoria suwa yake sa juliana arna ne mu abin da muke so a sa khadija a sa hafsa a sa zainab a sa maryam a sa fatima sunayen musulmi da musulunci a yoshi bature in ya samu wani ya birge shi sai ya sa sunan shi haka yake yi in ka ji bature ya sa wa ɗan shi sunan lincoln to lincoln ɗin ya birge shi ne mai sunan to mu kuma khadija ta birge mu matar manzon Allah ko bata birge ku ba ta burge mu ashe sai ki haife ya sai ki sa mata khadija maryam uwar annabi isa ta burge mu ko bata burge mu ba ta burge mu don haka sai ki sa wa yake maryam haka to amma a'a shi baturewa ne ya burge shi ke kuma bature ya burge ki yanzu khadija bata burge ki ba kenan to lallai ne mita ka taka tsantsan ilimin da bature yake da shi mai amfani daga ciki mu je mu koya mu zo mu amfanar da al'ummarmu da addininmu da ƙasarmu amma mu yi a hankali kada garin koyo wannan ilimin mu ɗibo virus mu ɗibo cutar ƙanjamau Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hakika na kai matuƙa wajen takura kalmomina a cikin wannan wa'azi sai dai kuma ina ganin na faɗa abubuwa da dama waɗanda nake fatan Allah ya amfanar da ni kuma kuma ya amfanar da ku Allah ya amfanar da mu da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai a ranar da ciniki da sai da sayarwa ba za su yi amfani ba sai wanda ya je da ayyuka nagari. gari ya Allah muna roƙonka kamar yadda muka fara ya Allah muna cikewa da addu'a ya Allah waɗanda suke ‘yantattu a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa muna daga ciki. daga cikin waɗanda suka mutu cikin musulmi Allah ka gafarta musu Allah maɗaukakin sarki waɗannan fuskoki da muka haɗu a wannan masallaci mai daraja Allah ka haɗa mu a cikin aljannar da tafi kowace daraja a gaban annabin da ya fi kowanne daraja wanda di yake da wata ɗa ko wani ɗa wanda ya butsare Allah ya shirya mana da su wadda duk take da wani miji wanda ya ƙi daɗin sha'ani muna fatan Allah ya dawo da shi kan hanya wanda yake da wata mata wadda ta fanɗare ta kayar baya Allah ya shiryar da ita Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya Allah ya gyara mu ya Allah maɗaukakin sarki ka rufe idanuwanmu daga ganin aibin wasu mu dawo mu ga aibin mu don mu tuba mu gyara Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah ina kuma godiya gare ku ta musamman akan kunnen saurare da kuma kokarin bada goyen baya da aka yi akan haka maza da mata Allah ya saka da alkhairi kamar yadda na ce wannan wa'azi za mu ci gaba da yin shi haɗin gwiwa ce tsakanin makarantar mu ta Darul Hadith da kuma ainihin matan nan da suke harkar da'awa a cikin Form 1 da matan da suke harkar da'awa a cikin Women in Da'awa da sauran mata musulmi da ke da wasu ƙungiyoyi da wasu makarantu daban-daban wannan aiki ne ba aikin albani bane shi kadai aiki ne na Allah don haka kowa ya yi ƙoƙarin bayar da gudunmawa da zai iya abinda muke so so muke duk ranar ashirin da takwas ga watan ramadan matukar ta dace da asabar ko lahadi za mu yi wa'azi a nan idan ba ta dace da asabar ko lahadi ba sai mu dubi asabar da lahadi wadda za ta zama ta ƙarshen watan ramadan sai a zo sai a yi wa'azin ma'ana ranar asabar ko ranar lahadi hikimar haka ita ce saboda mata ma'aikata da mata 'yan makaranta waɗanda muke so su ma su rinka zuwa suna tarayya da mu a wurin wannan alheri Allah maraukakin sarki ya ba mu lada Allah ya fi mana kurakuranmu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah rusa kafirci da kafirai da wannan nake cewa zan saurara a nan har zuwa ga amsa tambayoyi da za a yi nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah na a dan karanta tambayoyin a takeice assalamu alaikum malam ina shayarwa nan ta ce malam ina shayarwa ba na iya yin azumi sai ciyarwa nake yi kuma sai hala ta zo min shin zan rama azumin waɗannan ranakun ne wanda na yi hala ciki ko koyaya to ita dai haila idan ita ce dalilin da ya sa musulmi bai sami yin daman azumi ba wato mace lallai za ki rama Sau da haka yanzu zuwan haila ya ɗauke wancan hukunci ya komar da hukuncin ya zama rashin yin azumin ki na haila ne don haka za ki kirga waɗannan kwanaki da baki azumi ba saboda haila sai ki ainihin rama azumi Allah ya taimaka na takaice ina aiki ne amma a wajen da nake aiki ba a komai ya ta ce a je so biyu a sati ebe eh. ko ka je kullum ba za ka sanar da kowa ba eh. kuma na ji an ce duk wanda bai je aiki kullum ba in an bashi albashi ya ci haram haka ne dama ya dauke ki ne akan kullum zaki aiki za a rinka biyan ki kaza a wata amma in kika je kuma ba abin da ake sai ki je ki zauna ai dama aikin ki aka siya kuma lokacin ki aka siya sai ki je ki zauna in kin gaji ki dan rintsa ki dauki qur'ani ki ta karatu eh ai dama time din lokacin ki aka siya ki je inda aiki ki in ba aiki kuma fa shikenan in kuma ba haka ba sai ki resigning amma ki je ki kwance ki a gida sai karshen wata a zo a yi kashe mu raba to an ci kudin da ba a yi aikin su ba Allah ya kyauta amin na'am malam ni na rabu da mijina shekara takwas da ya wuce sai ya amshi ɗayan da na haifa da shi na haifa da shi malam ya hana ni ganin ɗiyan tawa sai mutuwanta ya aiko min kuma na saba ma wata ita ɗintawa kuma ban samu daman roƙonta gafara ba ga shar taris subhanallah za ta yi kenan to barin amsa bangaren ƙarshe na tambayar ita ce tsakanin ɗa da uba ko tsakanin ɗa da uwa babu hisabi ina fata an gane sai dai da yake shi Allah in ya sa doka mutum ya saba to lallai ya istigifari sai ki ta istigifari akan abin da kika yi wa yar taki na ɗaya kenan na biyu ke ta roƙa mata gafara Allah ita kuma ya yafe mata na uku haramun ne a musulunci don kun rabu da mace ka hana ta taga ga 'ya'yanta wannan zalunci ne musulunci bai zo da wannan ba wannan tauye haƙƙi ne abinda musulunci ya ce in ba ana tsoron ɓacin tarbiyyar 'ya'yan a wurinta ba ma wurinta 'ya'yan za su zauna har sai ta yi aure ko kuma sai za ta yi aure sai a dubi waye ya dace ya rike ƴaƴan daga cikin ƴan uwanta wato uwarta ko yatta lenan ƴar ko ɗan ba zai dawo hannunka ba sai lokacin da aka ga maslaha ta kama haka amma tsoron in an batta da ƴar za ta lalace za ta yi kaza za ta yi kaza sai aka ce in haka za ta faru to sai ka rike to yanzu za ka rike ƴar amma sai ka hana ta ta zo ta ga ƴarta kuma ƴa ka hana ta ta ga uwarka uwarta yanzu tsakani da Allah kai in aka kare ka daga ganin mahaifiyarka zaka ji daɗi wato yanzu wannan yar ta mutu kenan cikin ka zalunce ta bata ga uwarta ba zaka iya ɗaukar wannan zaluncin kai mai gida zaka iya ɗaukar zaluncin wannan mata ta mutu tana so ta ga 'yar ta bata gani ba to wannan kenan an bugi jaki sai a bugi taiki wasu matan kuma an sake su ne dalilan wasu mazajen na yin haka shine wata matar za ta ga tunda ba ta gidan bari ta kokari ta kira yatta ta je ta wa yatta wahayin wasu maganganu da wasu maganganu munana wadda za ta zo ta hargitsa gidan wai tunda da yanzu ita ba ta gidan to bari ta hargitsa gidan kowa ma ya rasa wannan kuma in shine dalili to ke kuma baki kyauta ba da aure da saki aidin na Allah ne dan an sake ki sai ki ce bari ki hargitsa gidan wato ki bar baya da kura wannan ba daidai bane Allah ya kyauta na'am don Allah na ga cikin Qur'ani an ce Allah baya gafartawa mai shirka na'am to idan mutum yayi shirka cikin rashin ilimi hmm. sai ya zanya tuba za iya yafewa tabbas ai a Qur'ani ma ba a ce ba a gafartawa wanda ya shirka kai tsaye ba ana nufin sai in ya mutu amma mutum yayi shirka balle ma a cikin rashin sani ne sai kuma ya zo ya tuba yajidullaha tawwaban rahima Allah mai karban tuba ne Allah mai rahama ne jama'a Allah ba fa nema yake mu yi laifi dan ya kama mu ba abinda Allah yake cewa Allah ya kiyaye ayi laifi amma in an yi to azo zai zai yafe nema yake azo a tuba ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha Allah cewa yake ku yi tuban da ba za ku koma ba kamar yadda magana take fita ba za ta koma ba na'am malam mutum ne aka dauki azumi na'am amma bai da har aka yi guda bakwai na'am sai ya rasu to malam za a rama mai ne mutumin da aka dauki azumi a halin sanda aka dauka ba shi da lafiya bai warke ba kuma ya rasu ai azumin bai hau kan shi ba don haka ba za a rama mishi ba da a ce ya warke ne ya ƙi ramawa ko ya yi jinkirin ramawa to shi ne wasu malamai suke cewa za a iya rama mishi ita ma wannan magana ce mai rauni magana mafi inganci ita ce ba a rama azumi ga mamaci sai azumin bakance na alkawari ya yi alkawarin in ya samu kaza zai yi kaza kuma ya samu bai yi ba to shi ne za a samu magajin shi sai ya rama mai ita ma ramuwar ba lallai ba ce mustahabbi ce karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah na'am wannan ta ce malam don Allah ni ina JS3 amma idan na gama ina son ije boarding school mhm. ban da laifi dan nayi haka to a ina za ki je boarding school din boarding school din akwai wanda zai rinka kula da tarbiyyar ki ta addini daga cikin muharramanki in akwai shikenan in kuma babu lallai ne a dauki mataki wanda yake za a samar da cikakken tsaro na addininki da aƙidarki da tarbiyyarki in ba haka ba ‘ya'ya nawa ne suka lalace a boarding school suke maɗigo kun san cewa an samu lokacin da ake haɗa kai da waɗanda ake cewa metron ne ko wane ne ko ake zuwa ake ɗiban ‘yan mata da daddare ana zuwa ana zinace-zinace da su ta hanyar waɗannan tsoffi da ake ɗiba su yi aiki an samu irin wannan ɓarnar babu yadda za a ce idan a gidan iyaye ya take ubanta zai ba da ita a je a yi zina da ita da daddare a dawo da ita a bashi kuɗi akwai haɗurra ne yara nawa ne suka koyi luwaɗi a makarantun Bodin? yara nawa ne suka koyi shan koken, hodar iblis da wiwi yara nawa ne suka koyi maɗigo da abubuwa na ɓarna yarinya nawa ce mai kunya aka tura ta Bodin kafin a dawo ta lalace akwai haɗari su turawa da suka gane hadarin boarding sun dade da ainihin daina yin makarantu na boarding da wahala ki ga makarantar boarding a ƙasar turai makarantar secondary daga junior zuwa senior sai ta zama boarding a ɗibi yara a kai su je su dawo gidan ubansu su kwana duk yaron da ya waye gari da wata mummunar tarbiyya to dai a gidan uban shi ya zama dai afwan ya zama dai sai zama dai ba boarding ba Allah ya kiyaye na'am an kira sallah bayan na yi buɗe baki sai na ga haila ta zo mu to ban san ko kafin a kira sallah ya zo ba eh. ko bayan kiran sallah ya zan yi a musulunci zahiri ake amfani da shi sadda kika ga hailan lokacin ne zaki ɗauka ta zo miki ba za ki kawo kwanto ba Da haka tunda bayan buɗe baki hailar ta zo miki sai ki ɗauka azumin ki da ke gama ɗazu ya yi wannan hailar kuma to daga gaba ce za a lissafa na'am wannan ta ya koda nira ɗari to cewa ayi ma iyayenta addu'a da fatan Allah ya gafarta musu to mu ne ma iyayenki addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya ji kan iyayenki da kakanninki mu ma Allah ya ji kan namu iyayen da kakannin na. wannan ta ce menene hukuncin abin da yake zuba ma mata mai kamar ruwan ƙasa ƙasa hmm. shin zan yi sallah kuma zan yi azumi kuma mijina zai kusance ni idan har abin da ke zubo wa mata ɗin nan in dai ba lokacin haila ba ne to ba shi da hukuncin haila ma'ana ba zai hana komai na jima'i ko sallah ba ba zai hana shiga masallaci ko itikafi ko ibada ba amma in ya zama daidai lokacin haila ne sai ki tsaya ki zari shin ya yi daidai da kalar jinin hailaki domin jinin haila ku kiyaye ba duka mata ne suke jini ba wata ba jini ne ke zubo mata ba lokacin hailarta ruwa ne fari ke zubowa shi ne madadin jinin in ya kasance haka kike kuma ya taho miki a daidai lokacin haila ya nuna haila ce idan ku ya kasance lokacin haila ne sai kika gan shi yana zubowa amma ba irin jinin da kika saba gani na haila ba ya nuna ba haila ba ce don haka ki yana nan zaki ci gaba zaki ci gaba da sallah sannan mai gida zai iya saduwa da ke ya rage yanzu sai a samu ƙwararren likita wanda za a je a nemi magani a wurin shi Allah ya kyauta na wannan ta ce don Allah ina barin addu'a Allah ya haɗa ko ya bani miji na gari Allah ya samu dace to amin amin aikin kenan kullun albani ya wa'azi ko malam Jafar ko Muhammadu bin Usman sai an ce Allah ya kawo miji na gari to Allah ya kawo miji na gari sai dai kullum ni ina da taliki da nake cewa amma galibi mazajen ai ga sunan su ma kuma kullum muka yi musu wazi sai a ce Allah gafarta mala a taya ma addu'a Allah ya kawo ƴan mata na gari to ƴan mata na gari kan muna da su insha Allah samari na gari muna da su matsalar ita ce al'adu ne na banza aka kawo aka gilma su suka hada su suka hana hada ƴan mata na gari din da samari na gari haka ne ko ba haka ba ku cire al'adun ku gani kowace budurwa a sa mata sadaki kawai ni da iri na sai mai ta biya wa samarin in ba su da su ko muna da masu kuɗi da za su yi ta musu gadaje da katifa amma ta ce sai ta samu haɗaɗɗen sanata wu sanatocin nawa ne a ƙasar yanzu to ta ce sanata take so ta ce ɗan majalisar tarayya take so ta ce so take ta samu ciyaman a so take ta samu alhajin birni ko kuma so take ta samu wani haɗaɗɗen likita ko injiniya to to kun ga wannan ai matsala ce amma da zaki haƙura da ustazin ki gashi nan yana hadda ke ma kina yi sai ku haɗu ku ta haddacewa da zaki dan haƙura da wancan da yake dan tura a caban shi yana nemo abinci Allah ya rufe asiri wancan da yake da kasuwar bacci gashi nan yana yana dawa yana samu abin da yake samu alhamdulillah to a cire ƙarya ne jama'a sai a zauna a cikin gaskiya mune miki addu'a Allah ya baki miji na gari. Na tambayoyin sun kare ko to Allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah akwai darakta na zaman ko za ta yi eh, za ta yi bayani insha Allah muna godiya Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am ah bashi mana shi wannan a ah, ah, me yasa tunda mun fada Bismillah. alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyil karim amma ba'd ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara ma Allah godiya godiya ta musamman da ya haɗa mu a wannan wuri wanda kamar yadda muka sani yau ce rana ta ƙarshe ma'ana rana ta ƙarshe a wannan wata na azumi na hijira dubu ɗaya da ɗari huɗu da ashirin da takwas a da ashirin da tara wanda makarantar Fanwan Model Institute ta saba shirya taro irin wannan domin faɗakar da al'umma mata musulmi baki ɗaya wanda kuma a yau alhamdulillah ah, malam shah albani wanda ya takakkiya daga zaria ya zo don ya sadakar da mu ya ba mu nashi gudunmawa hakikatan ba za mu ce kawai gayyatanmu mu ne domin mu masu farin ciki ne kwarai da gaske da malam ya ba mu sanarwa akan cewa yana so mu shirya rana eh, mu shirya yau ya zama ranan da zai zo ya ba al'umman Kaduna ko in ce Najeriya ke daya mu nema malam godiya ubangiji Allah ya saka mishi da alheri Allah ubangiji ya sa wannan ya zama sanadiyar tsira gobe kiyama ya sa kuma ta zama sanadiyar shigarsa da shigar mu baki daya cikin aljannal firdaus da shi da tawagarsa baki ɗaya a ƙarin godiyar mutum musamman ga malam da ya keɓance ashirin da takwas ga duk wani ramadan da zai zo a gaba allah ya rayar da mu wannan ba ƙaramin albishir ba ne muna fata irinsu irinsu da yawa mu same su yadda ma ba za mu samu wahalan cewa yau muna neman wannan malami mu tabbatar zai zo kullum mai ta bin sawu ko kuma wancan malami mu ji yau idan wani ba zai zo ba wa za mu sa ya maya gurbi malam saboda wannan niyya da kai ubangiji Allah ya baka ladan shi kuma Allah ya baka ikon cika alkawari mu samu a dinga gabatarwa kamar yadda yake Allah ya saka muku da alheri baki daya wannan ba ƙaramin jihadi ba ne yayan uwana mata sai mu ma mu duba mu ga mu kuma za mu yi yanda idan kullum an ba mu faɗakarwa mu ga me za mu yi don mu gyara al'ummar mu baki ɗaya saboda da ka faɗakar da mace guda kamar ka faɗakar da al'umma ne to mu dinnan da muka samu muka saurara Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah ya mana jagora da jagoran shi Allah ya sa mu cikin yantattun bayansa da ya yi a wannan watan ko kuma a cikin ma shekaran baki ɗaya Allah ya sa mu dace malam yadda ka zo lafiya ubangiji Allah ya sa da tawaganka ga baki ɗaya ku koma gida lafiya a nan abin da za mu lura ba fa kawai matan nan Kaduna ba ne yanzu kuka duba duk local government sun iso wurin nan ɗai ku ne yan nan jihar Kaduna waɗanda ba su zo nan ba amma ubangiji Allah yanda Allah ya kawo su lafiya Allah ya mai da kowa gida lafiya wannan taro da muka yi duk asabar da lahadin nan da muka saba sanwan ƙarƙashin inuwar sanwan ubangiji Allah ya saka ma duk wanda ya taimaka ko ya zo don ya ji ko ya ba da gudunmuwarsa da duk ta wata hanya ubangiji Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji ya sa kuma mu gama azumin lafiya a kuma ina ba da sanarwar cewa ina tunasar da mu duk maganganun da malaman nan suka yi mafi yawa mafi yawa a wurin game da ya shafi zamantakewan auratayyar ne saboda haka sai mu yi kokari mu kiyaye a yanzu ga misali muna iya cewa abin da ya rage kwana uku ko biyu mu gama wannan azumi ina tunasar da mu akwai zakan fidda kai don mata da yawa sukan mance da wannan idan mun je gida mazajen mu haɗa kai ga baki ɗaya mu tunasar da su game da zakan fidda kai da aka saba fitarwa kwana biyu kwana ɗaya kafin azumi ko ranar azumi kafin a tafi sallah Allah ya sa mu dace idan kuma an tashi zuwa idi idan tabbas kin san cewa kina da niyyar ki je idi da Allah ki shiga irin ta musulunci ba wanda